Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. magajin garin dallas mike rollins ya ba da tabbacin cewa wani dan bindiga shi kadai ne mai suna micah johnson ya kashe 'yan sanda biyar a birnin texas ranar alhamis rollins ya faɗi jiya jama'a a wani taron manema labarai cewa wannan wani dan bindiga ne mai niyya wanda ya rubuta dalla-dallar yadda ake harbi sannan a matsa gaba kuma hakan ya yi ya kara da cewa tunda maharin ya mutu a ta bakinsa mun yi imanin cewa yanzu birnin bai fuskantar hadari yanzu sai mu shiga daidaita al'amura gwamnan texas greg abbott ya ce yayin da maharin ke mace dole ne jami'an tsaro su yi bincike su tabbatar cewa duk wanda ke da hannu ciki ko kuma ya taimaka ya ɗanɗana kudarsa yanzu ya kamata mu mai da hankali kan haɗin kai mu haɗa kan dukkanin 'yan dalas da dukkanin 'yan jihar texas shugaba barack obama wanda ke halartar taron neto a ƙasar poland zai dawo daga turai ɗin gobe lahadi kwana guda kafin yadda aka tsara tun farko a cewar fadar white house a wani bayani na jiya juma'a yayin binciken gidan jansan jiya juma'ar 'yan sandan dalas sun samu abubuwan haɗa bom da rigunan garkuwa da bindigogi da albarusai da kuma kundin dabarun yaƙi a cewar hukumar 'yan sanda a wata takardar bayani kashe 'yan sanda biyar da aka yi da daren ranar alhamis wani shiryayyen hari ne a cewar fadar white house harbe-harben na da alaƙa da ta'addanci auna ƙasa da ƙasa auna cikin gida harin wanda jami'an birnin suka kira kwantan ɓauna ya faru ne dab da kammala zanga-zangar da aka shirya saboda kashe baƙaƙen fata da 'yan sanda farar fata suka yi a minnesota da louisiana a farkon wannan satin dan bindigar ya gaya ma 'yan sanda cewa ya harzuka ne saboda harbe-harben da 'yan sanda suka yi a cewar babban jami'in 'yan sandan dallas david brown saboda bindige mutanen biyu wato alton stalin da philando kasile masu zanga-zanga sun bi sahun kungiyar rajin kare baƙaƙen fata black lives mata wajen fitowa wato faɗin ƙasar a wannan satin don yin fito na fito da abin da suke ganin galla zama tsiraru ne 'yan wato 'yan sandan ke yi amurka da koriya ta kudu sun yi shelar shirin girke na'urar kariya mai inganci thaad a takaice wato a yankin ruwayen koriya don taka birki ma koriya ta arewa mai shirin nukiliya da makamai masu linzami janar thomas vandal hafsan hafsoshin sojin amurka a yankin na koriya da kuma mataimakin ministan tsaron koriya ta kudu yu sun yi wannan shelar hukumance a yayin hira da manema labarai jiya jama'a a birnin seoul a watan fabrairu bayan gwajin makamin nukiliya da makami mai linzami da koriya ta arewa ta yi na baya-bayan nan amurka da koriya ta kudun suka fara tattaunawa wato suka fara tuntubar juna a hukumance kan yiwuwar girke na'urar kariyar ta thaad an tsara na'urar ta thaad ne ta yadda za ta cabko ta kuma tarwatsa makamai masu linzami a zangonsu na ƙarshe ya zuwa yanzu an tabbatar da ingancinta kan makamai masu linzami masu gajeru da kuma matsakaitan zango to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa da muryar amurka a nan birnin washington dc a wannan zagayen na taron neto wanda aka ce shi ne mafi muhimmanci tun bayan yakin catar baka shugaban amurka barack obama ya ba da batun ficewar birtaniya daga tarayyar turai fifiko a ajandarsa. sa a rana ta farko na taron wanda za a kwashe kwanaki ana yi a daidai lokacin da shugabannin kasashen da ke kungiyar ta tarayya wato ta neto ke bayyana fargaba kan irin tasirin ficewar burtaniya ɗaya daga cikin jigajigan kungiyar za ta yi ga kungiyar ta tsaro amurka na da muradi mai ƙarfi da ɗorewa a haɗaɗɗiyar tarayyar turai kuma ya kamata kowa ya tabbatar an rage rudami a yayin da burtaniya da kungiyar ta tarayyar turai ke kokarin kulla wata sabuwar zumunci ta daban a cewar obama jiya jama'a bayan ganawa da shugabannin eu a farkon babban taron ganin yadda ake daɗe firgita a nahiyar kan makomar haɗin kan turai bayan ficewar ta burtaniya shugaban na amurka ya ƙarfafa ma shugabannin ƙasashen turai ɗin gwiwa ina da ƙarfin gwiwar cewa burtaniya da ƙungiyar tarayyar turai za su bi a hankali da natsuwa wajen ganin cewa an canje cancan da za su biyo baya sun wakana cikin tsari kuma ba tare da wata tangarɗa ba a cewar obama manyan shugabannin sudan ta kudu na ta kira ga jama'a da su kai zuciya nesa bayan da aka barke da harbe-harbe daura da fadar shugaban ƙasa da kuma su sassan juba babban birnin ƙasar shugaba salbakir da tsohon jagoran 'yan tawaye da yanzu haka ya zama mataimakin shugaban ƙasa rich machar na cikin fadar shugaban ƙasar suna shirin wani taron manema labarai game da wani tashin hankali na daban wanda ya faru ranar alhamis duka mutanen biyu tare da mataimakin shugaban ƙasa na biyu james iga sun ci gaba da taron manema labaran suka kuma gaya ma 'yan jarida cewa ba su fasan musabbabin faɗan da aka yi a waje ba. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. an sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi yau a cikin shirin namu muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi magana kan ƙoƙarin faɗakar da kan al'ummar jihar Bauchi don aiwatar da tsarin ceton layukan al'umma da gwamnatin tarayya ta bullo da shi. Rahotonmu na biyu zai yi magana a kan bayani da wani ƙwararren likita ya yi wa al'ummar jamhuriyar Nijar game da illar cutar sankarar jini. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi magana ne a kan ilolin da zubar jini ke kawowa ga mata masu juna biyu. Shi ma rahotonmu na hudu zai yi magana ne akan amfanin shayar da jarirai nonon uwa har na tsawon wata shidda ba tare da an ba su ruwa ba. Baya ga waɗannan rahotannin za ku ji wata tattaunawa ta musamman da Madina Dauda ta yi da Dr. Salma Anas Kolo, shugaban kungiyar kula da inganta lafiyar mata da yara ƙanana da hukumar inganta rayuwar ƙasashe na ƙasar Burtaniya ke ɗaukar nauyi game da irin ayyukan da suke gudanarwa a faɗin Najeriya. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Shirin da gwamnatin tarayya ta bullo da shi domin ceton rayukan al'ummar Najeriya ya samu gagarumin karbuwa a jihar Bauchi. Hukumomi a jihar sun miƙe tsaye domin wayar da kan al'umma ta yadda za su iya cin moriyar shirin. Amina Abdullahi Girbo na ɗauke da rahoto. An ware kuɗi na musamman daga Bankin Duniya wanda gwamnatin tarayya ta samu dala miliyan 500 don ta taimaka wa kiwon lafiya. a kowace jiha da ke ƙasar nan. Wannan jawabi ya fito ne ta bakin kwamishinan kiwon lafiya Dr. Halima Musa Muƙaddas a lokacin da ta kai ziyara a fadan mai martaba sarkin Bauchi. Tun ba yau ba muka so mu zo mu kawo maka wannan ziyara mu yi godiya ga rawan da shugabanni suke yi a fannin kiwon lafiya a kan jagoranka mai girma ina so in shaida maka cewa yanzu bauchi ya zama abin koyi wa sauran jihohi za mu cimma yarjejeniya cikin sati mai zuwa nan na haɗin gwiwa da gwamnatin jihar bauchi da gwamnatin tarayya da bankin duniya world bank aka yi akan fannin kiwon lafiya wannan fannin ya kunshi program guda biyu na farko muna kiran shi saving one million lives program mai girma an ware kudi na musamman daga bankin duniya wanda ita gwamnatin tarayya ta samu samu makudan kudi dala miliyan 500 don ta taimaki kowane jiha a najeriya jihar bauchi za ta ci gajiyan wannan kudin tuni mun yi dukkan shirye-shirye da ya kamata na a turo mana wannan kuɗin insha Allah muna tsammanin shi cikin sati mai zuwan nan abin da ake bukata mu yi amfani da wannan kuɗi a kan shi shine fannin kiwon lafiya akwai fannoni guda bakwai da aka zaɓa. na an sa mana competition wato gasa tsakanin dukkan jihohi a ga wanda zai fi inganta wayannan sashen sashe na farko shine a rigakafin yara sashe na biyu a haihuwar mata lafiya a asibitoci sashe na uku ya, ya danganci su ma yara na vitamin a sai akan ciwon malaria akwai kuma akan ciwon um, hiv wato hana mata da ƙananan yara da za a hau kamuwa da ciwon hiv ɗayan sashen akan tabbatar da lafiyar mace kafin mata ta yi haihu ta family planning to wa'annan sashen su ne aka sa mana gasa a kai ta yadda za a ba mu kuɗi shine da farko za a ba wa kowane jiha kuɗi miliyan ɗaya da ɗigo biyar na ta fara aiki. Dr. Halima Musa Muƙaddas kenan mai martaba sarkin Bauchi Dr. Rilwan Suleiman Adamu. Muna godiya da yabawa irin ayyukan da ake yi muna gani wasu muna ji wasu ana sanar da mu ubangiji allah ya kara fahimta tsakaninku allah ya jagoranci allah kuma ya sa wani lafiya kuma har wa yau muna kara godiya musamman irin wannan manufofi naku na tabbatar da zama an kula da jama'a abin da shafi kiwon lafiya kamar da ita kwamishina ta faɗa akwai gasa da aka sa da muna tabbaci kamar da yake faɗa jihar bauchi ta jima tana fice musamman hanyar kiwon lafiya to muna fata wannan abu gasa da ya zo inda abin da ya fi na ɗaya ma insha Allah jihar bauchi za ta same shi a ƙarƙashin jagorancin ku mu je fatan da muke shi ne abin da kuka riga kuka san shi to wannan nasara akan same shi in an rigi gaskiya shi har ya kawo mu ga wannan nasara bare ga wannan abu da ya shigo to ubangiji Allah ya ba ku ya fidda ku jin kunya Allah ya taimake mu a yi abin da ya dace muna sanar da ita mai girma kwamishina da dukkan daraktoci muna da ba da goyon baya wannan eh, shirye-shirye da aka bullo da shi da wanda ma da su bullo nan gaba mai martaba sarkin bauchi kenan dr rilwan suleiman adamu amina abdullahi girbo sashen hausa na muryan amurka daga bauchi a najeriya a jamhuriyar Nijar, masana harkar kiwon lafiya sun ci gaba da yi wa jama'a bayani game da illolin cutar sankarar jini in ji wakilinmu shu'aibu mani haka ya sajin ta bakin da kuta mana amadu na kawar hasau inda ya mana fashin bakin ita wannan cuta ta masanin jini abin da muke kira masu ko drepanocytosis da faranshi ciwo ne na jini kuma na kwayoyin halitta na jini wanda ake cewa globule rouge an sani idan mutum yana lahiya lo wannan kwayoyin halitta dai kamar balo suke wannan shifa ta balo ita ke sa suna yawatawa yadda suke bukata a cikin hanyoyi na jini kuma su ne masu ɗauka iska oxygen suna ɗauka shi daga huhu suna kai shi duka inda ƙwayoyin halitta suke masu bukatar wannan oxygen an sani jiki baya yi sai da wannan oxygen ke to idan mutum yana da emasi ko da drepanocytosis lokacin da kiriskin ta taso to wannan ƙwayoyin halitta wannan globule rouge wannan emasi sai su sake shi su koma kamar ɗiyan shinkafa wannan sake shufa shi ke sa sai su duddunkule su duddunkule su daskare a cikin hayoyin na jini in suka daskare kenan jini ba zai gudana ba yadda ya kamata idan jini bai gudana yadda ya kamata kenan wannan iska ba zai kai ba wajen kwayoyin halitta to duka kwayoyin halitta ko ba samun iska mutuwa za ta shi ke sa ana samun wannan ciwo lokacin da ake cikin kirzikin emasi mutum yana iya ya samu karamcin jini idan lokacin da ya shiga kirzi wannan ta emasi kwayan cuta suna isu kurda idan mutum ya shiga cikin doguwar to an sani ita emasi kala biyu ne akwai wadda ake kira omozigot wadda ake gado ga uwa ga uba to akwai kuma wadda ake kira omozigot ita ce mai ɗan sauki sauki ita ana gado wajen mahaifi guda a ƙarshen hira ta da shi dr mana amadu shina mai shan hankali ga mutane da su hatara, sibilin tana kisa yadda ba a zato kuma a umarnin likitoci ta yadda ya dace idan mutum yana da MRC shawarar da muke badawa da farko dai inda krisis ta samu mutum ya kokari ya je likita an san dubara da za a yi idan ka sha baka sauki ba ainihi a nufi likita idan abun ya kai intaha wasu ma dole sai an samu su eh, sai musu karin jini dan haka muke kira ga waɗanda eh, za su aure kamar rigakafi kenan rigakafi yana da unhwani game da emasi duk wanda za a aure ya kamata ya tabbace cewa yana da emasi ko ba da emasi idan yana da dauke da cutar emasi sai mu ba shawara kada ya auri mai emasi in namiji ne kada ya auri mace mai emasi in mace ce kada ta auri namiji wanda yake da emasi saboda su kai aure akwai hatsari su samu da wanda zai gado ga wajen uwa kuma ya gado wajen uba kuma shine nan ne ake samu babban hatsari in yaro ya gada wajen mahaifan shi duka biyu dr mana amar kenan sha'ib mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar niger Niger. Zubar jini ga mace mai juna biyu na iya kawo mata matsaloli masu dama wani lokacin har yakan kai ga rasa rai. matuƙar ba a yi gaggawar zuwa asibiti ba ko kuma ɗaukar mataki. Shin ko wasu matakai ya kamata a ɗauka da zarar larurar ta auku? Wakiliyarmu Halimatu Abdullahi na ɗauke da rahoto. Meturam Hajara shugaba ce a ɗakin kula da masu haihuwa da ke babban asibiti da ke birnin dutse. ta yi mana ƙarin bayani. Akwai abubuwa da dama da suke janyo zubar jini kafin naƙuda. Idan mace kafin ta fara naƙuda wata mabiyar tana fara rabuwa daga jikin uwar. To idan ta rabun nan za a fara ciwon ci kuma daga nan sai jinin ya fara zuba. To idan ba a yi sauri an kawo mace asibiti ba za ta iya rasa ranta. ko kuma shi jaririn a rasa shi duba da ganin cewar fitar jini kafin naƙuda na kai ga mata masu juna biyu ga rasa rayukansu wane kira za ki yi ga su matan na yadda da zarar mace ta fara naƙuda wani mataki ya kamata ta ɗauka da zarar mace mai naƙuda ta ga jini ya fara fita a jikinta ya kamata ta garzayo ta taho asibiti domin a gurin awu ana gaya musu alamomin haɗarin haihuwa wanda wannan zubar jinin yana ɗaya daga cikin wannan alama haɗarin haihuwar. wanda daga an gani ya kamata a garzayo a taho asibiti kawo yanzu musamman matanmu da suke a yankunan karkara za ki ga cewar mace sai ta haihu kusan goma sha amma har yanzu ba su da ilimin cewar daga zarar mace ta fara nakuda ko ta taho asibiti shin ko da akwai wani ƙarin wayar da kai da yanzu kuke yi da zarar sun fara jin nakuda domin haihuwa eh lokacin awu ana gaya musu alamomin haɗarin haihuwa wanda ita ma wannan doguwar naƙuda tana ɗaya daga cikin alamar haɗarin haihuwa duk naƙuda da ta shige awa goma sha biyu to a gaskiya ta zama matsala ya kamata a zo asibiti ba wai a bari har sai an yi wannan awa goma sha biyun an gaba a haihu ba sannan a taho Shin da akwai wasu 'yan dabarbaru naku na malaman asibiti da kuke yi idan a ce misali ko kai ya yi sama ko hannu ya taho ko dai wani abu makamancin haka ta yanda mace za ta samu ta haihu lafiya kalau ba tare da ɗa rasa ransa ko kuma uwa ta rasa ranta ba? Tabbas da akwai kamar idan kafa ce ta fara tahowa to idan sun zo asibitin dai an duba an ga cewar ba wata matsala za a taimaka mata ta haifi ɗanta da rai ita ma kuma ta samu rayuwarta. To amma amma kuma idan kan yana sama kwankwasanta ya yi kankanta ba yanda za a a ce wannan dan ya fita dole sai dai an yi mata aikin tiyata sannan to a ƙarshe kuma wanda kira zaki ga dukkanin mata na muhimmancin zuwa asibiti haihu farko dai ya kamata a ce mace ta fara zuwa yin awu sannan kuma da zarar ta fara nakuda to ta garzayo ta taho asibiti metrom Hajara kenan ta babban asibiti da ke birnin Dutse a jihar Jigawa. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Shayar da jarirai nonon uwa ba tare da an ba su ruwa ba har na tsawon watanni shida na kaɗan daga cikin shawarar da masana harkar kiwon lafiya ke baiwa mata masu jego. Shin ko wasu dalilai ne yasa ake buƙatar hakan? Muhammad Salisu Rabiu na ɗauke da ƙarshen bayani a rahoton da ya aiko mana. Dr. Amiru Imam Yola na asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano ya yi ƙarin haske akan alfanun shayar da jarirai nonon uwa zalla har na tsawon watanni shida tun daga ranar da aka haife su. Shi shayarwa ta nono da ake ta bayani a kanta wato abu ne da idan mun fahimta mai sauƙi ne ruwan nonon nan in ka duba ba kuɗi za a sa siya ba kuma a tsaftace yake tsaftar da ba za ka iya haɗa ta da wani abu wanda yake daga waje ba ko da ruwa da za ka ba yaro a nonon nan ya fi shi tsafta sannan yana zuwa da wasu sinadarai daga jikin ita uwa waɗanda za su yi wa ɗan amfani wajen kariya ta wasu cututtuka a wannan lokacin sannan wasu magungunan ma da suke shiga cikin mahaifiyar da ta sha sukan shiga cikin nonon su ma su zo su tasiri a jikin yaro ta gani sannan yana zuwa a daidai wani irin haɗi da Allah ya yi shi wanda baka mutum baya bukatuwa ga wani abu in ba waɗannan ɗin ba idan ka ajiye ka tare nonon gaba ɗaya ka ajiye shi za ka ga ɗaya bisa uku shine kawai tsantsar madarar amma bi bisa ukunsa duk ruwa ruwa ne wannan ruwan shi yake sa yaro ka gan shi ya yi ɓulɓul ba zai buƙaci sai a cewa yaro yana jin ƙishirwa ba ya jin ƙishirwa in yana jin ƙishirwa zai yi kuka nono zai fito zai tsotsi nono da ya tsotsi nono ko bacci zai yi ba ma kamar kwana uku kwana bakwai ɗinnan nan zuwa wata guda naka ga yaro babu ruwansa baya buƙatar wani abu abin da ya sa ake gudun a ce ake son kar a bashi ko da ruwa ne saboda idan aka ci a bada ruwa to wani abin kuma zai iya biyowa ba ruwa ba za a iya bashi wani abin ba ruwa ba wasu iyaye sukan ga kamar a bangaren su kamar rashin imani ne a haifi yaro har ya wata shida bai sha ruwa ba haka za su gani to amma yaron nan bai nuna alamun cewar yana jin kishirwa ba kuma me alamar kishirwa alamar kishirwa a jikin mutum in ka dube shi alama kishiro a jikinsa ya ga bakinsa ya bushe zaka ga ido ya fada idan yaro ne wannan madiga ka ga ta yi kas ta yi ciki idan eh, ya yake da suna idan bukatuwar ruwan ta yi yawa zaka ga fata ta yamushe a yara jariranmu ba su da wannan matsalar in dai ba wata cuta ce kuma take damunsu ba a zahiri yaro lafiya lau wanda yake lafiya lau zaka ga inda yana shan nono baya da wannan bakinsa ba za ka ga bakin yaro a bushe ba ba za ka ga harshe ko baki eh, eh, ya yi fari ba waɗannan kuma daman su ne zahiri alamu da za su nuna maka cewar wannan mutumin yana buƙatar ruwa kuma shi ruwan cikin nono wani irin ruwa ne wanda yake da sinadaransa waɗanda jiki yake buƙata saboda haka wannan sinadaran babu su kuma a cikin ruwan da za ka ba wa yaro a waje saboda haka baya da bukatuwa a ruwa da za ka kara mashi ruwan nonon nan ya isa yaro saboda allah subhanahu wata ta'ala yadda ya shirya abinsa ya shirya cewar ruwan nonon nan ya ishi yaro sannan kuma za ka ga yaran da aka yi musu wannan wata shidan babu ruwa ka zo ka ajiye shi ka ajiye yaran da shi kuma ake ba shi ruwa mai yawa daga ranar da aka fara haihuwarsa zuwa wata shidan ka zo ka ajiye su a haɗe wannan wanda ba a ba shi ruwa ba ya fi kyau akan wannan Dr. Amiru Imam Yola na asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A gaida Muhammad Salisu Rabiu daga birnin Kano Dabo. Yanzu kuma sai tattaunawa ta musamman da wakiliyarmu Madina Dauda ta yi da Dr. salma Anas Golo, shugaban ƙungiyar kula da lafiyar yara da mata shirin da hukumar kula da raya kasashe na kasar birtaniya ke ɗaukar nauyi menene makasudin shirya wannan taron eh to dalilin wannan taro muna aiki amma kuma ba a jin a waje bayan ma aikin muna so a faɗakar da irin aikin da ake yi muna so a faɗakar wa mata da yara da ba ma mata ba mazaje su san muhimmancin abin da ake yadda kuma za mu kau da wannan damuwa a jihohinmu musamman rasa rayuka mata shi sa muka ce to gaskiya a arewa dai kam 'yan jaridu suna da muhimmanci kwarai da gaske ba kaɗan ba don su ne bakin kuma mun sai da ake jin rediyo musamman rediyo ko mun ƙauye inda yake kankara dai ana jin rediyo shine muka ce ya kamata mu haɗa hannu da ku mu faɗakar da ku sau da a rika fitar da magana wanda shine na kwarai kuma na gaskiya mai muhimmanci kar a ji ana faɗan abubuwa da ba su bane daidai to shine muka ci ya kamata mu haɗa hannu da ku shine partnership kenan ko mu faɗakar da ku kusan gaskiyar magana yadda take kusan yadda za ku faɗakar da jama'a akan yadda za a kula da lafiyar mata da kuma 'ya'yansu faɗakarwa da duk dai abubuwan nan da na faɗe su zuwa asibiti kan lokaci awu koma asibiti a haihu a alluran yara da kuma yadda za a tsara iyali shine dalilin da muka yi menene maternal newborn and child health menene ma'anan wannan kungiyar wannan kungiya dai kungiya ne na kula da lafiyar mata musamman mata masu juna biyu har ya kai ga haihuwa hai kuma dab daga bayan an haihu sannan kuma kula da yara musamman yara da suke ƙasa da shekaru biyar a tabbatar sun samu allurai sun kuma samu lafiyan jiki an kula kuma da yadda suke girma sun ci abinci yadda ya kamata to mata mukan fara duba tun daga zarar mace ta samu juna biyu a fara duba a tabbata tana zuwa awo mukan so su zo awo kamar sau hudu kafin wannan allah ya raba su da wannan juna sannan kuma lokacin haihuwa ya zo su da asibiti su haihu a hannun kwararrun ma'aikatan asibiti wato unguwar zoma wanda aka aka fahimtar da su aka koya musu yadda za su karbi haihuwa a asibiti sannan kuma mukan ce musu bayan sun haihu su dawo a kula da lafiyansu da na 'ya'yansu sannan kuma a fara ba da allurar rigakafi to abu ɗaya kuma da muke ɗaɗa gaya musu mukan faɗakar da mata batun yadda za su kula da lafiyansu musamman in sun haihu yadda za su kula kada kuma su ƙara samun juna biyu a take mukan ce musu su ba da rata kamar shekara biyu kafin a daɗa a samun juna to wannan yakan sa a samu koshin lafiya ba mata kaɗai ba hatta 'ya'yan nasu da kuma sauran 'ya'ya da suke cikin gida. Dr. Salma Anas Kolo kenan shugaban kungiyar kula da lafiyar yara da mata a tattaunawarsu da wakiliyar mu Madina Dauda. Mako mai zuwa za ku ji mu da ci gaban tattaunawar idan Allah ya kai mu. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda baku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. a gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To magajin garin Dallas Mike Rowland ya ba da tabbacin cewa wani ɗan bindiga shi kaɗai ne mai suna Micah Johnson ya kashe 'yan sanda biyar a birnin Texas ranar Alhamis. Wasu 'yan ta'addan ƙungiyar ISIS sun hallaka mutane aƙalla biyar. suka kuma raunata wasu da dama da yammacin ranar alhamis a wani harin da suka kai wani masallacin 'yan shi'a a arewacin bagadaza a cewar jami'an tsaron iraki jiya jama'a yan kunar bakin wake da dama ne suka kai harin a masallacin sayyid muhammad dauke da bama-bamai da bindigogi da sauran makaman fada Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.